Jihar Agadas da ke arewacin jamhuriyar Nijar ta bi sahun babban birnin Yamai tare da kasancewa ta biyu bayan hedikwatar ƙasar wajen ɗaukar dokar cilastawa masu hawan babura da sawar hular kwano yayin da masu shiga mota ya zame musu wajibi gare su da su sa giyar kariya ko sitbel ko santar de security a faransance. Muhammadu Abubakar na ma'aikatar zirga-zirga ta jihar Agadas da ƙarin bayani. yi kun ka diba ku da kanku motunoni sun yawa ga su abu sun shigo a daidaita ga motoci ga yan kafa ga yan velo kowa bisa hanya ga ana samun abin da bai da daɗi da hatsari kenan wato na a kare lafiyar mutane tun da wannan tabuwa da sutu ta kai da aka zan samu cikin an ka aksidan di sai ya ba da an ka aksidan waɗanda samun raunin nan kwarai ba su ɗauki matakai ba na kariya wannan adda dama dama su sun ɗauki matakan nan na kariya su tabbai iko tsoro shi yasa ka ce a ai ya kamata tilasta mutane cewa har yanzu sa wannan hulla akwai ta ba ɗage ta ba ɗan musanci da shigirce wannan akwai mutu. Dokar za ta soma aiki ne a ranar tara ga watan Nuwamba mai zuwa a birnin Agades kuma duk wanda aka kama bisa babur ko moto ba hular kwano ko kuma cikin mota ba seat belt ko yagiyar kariya da ake kira a faransance sancir da security zai gane kuren shi abubakar ajuwal shine mataimakin magajin garin Agades. Mutane an ba su wata guda abinda nake so su gane doka doka ce doka aka yi ta ba ita ba saboda wani ko wani kaka ga wani bai yi ba ka ce kai ba ka yi ba kai ka san ka kare kanka ka bu doka lokacin da doka ta haushi zaka ganewa kai ka yi ne saboda lafiyar kanka kenan wanda Allah fure ma yayi kokari ya bu doka da oda yadda take wannan dokar tana da aniyar kare masu zirga zirga akan ababen hawa da samun mummunan hatsurruka ko da hakan ta wakana shi menene ra'ayin mazamna birnin Agades game da wannan dokar ta hular kwano ga masu hawan moto ko kuma ya giyar kariya ga masu shiga mota. Lai doka ta yi kyau inda an ce gara ka ba a ce sabko a raba ba. Dan guntun hatsari kai ma kai hebel. Eh gaskiya wanda doka ko in ce mataki da aka doka yana da kyau saboda kare lafiyar mutane ne. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga jamhuriyar Nijar.